haba da togo ya za ka zo ka tara min matasa ana kururuwa ana ƙara ana sai mai royal bugu da ƙari an zo da mashina ana ba su wuta ina bacci ina lazumi a tashe ni sai an kashe min dodon kunne baba rana farin ciki haba da tuwa me ya faru shi mai royal ya ci ne baba malam inuwa ya haya eh. ai shi ba sai ya ci wani abu yake ayyukan alkhairi ba ga dassaye ayyukan alkhairi ga malam inu ya sa muke masa kyakkyawan zaton 2019 a wannan jiha tamu ta gombe shi zai lashe zaben gwamnan wannan jiha allah shi isa yana da alaka da irin ayyukan alkhairin da ya a baya wanda yake tsinta a yanzu ka duba irin baburan da ya raba a baya royal royal eh. shekara ta 2011 ya ba da jari ga 'yan mata da samari ya yi empowerment na duk wasu ƙananan matsakaitan masana'anta cikin ayyukan alkhairin da ya muma ya ebo waɗannan sababbin kekenanfen eh. kekenanfen ya ce duk mun ba ku kuje ku mora don a kau da zaman banza baba in dai ku haka ne mm. wannan mutum ya ciri ya yi kokari ya ciri tuta 100 bisa a cikin wannan eh, jiha ta mu jama'a albashirinku shagaru ne ma ina tare da shi 100 bisa 100 kuma da ni kaina da 'ya'yana da matana da makotana gaba ɗaya shi za mu zaɓa a zaben shekara ta da goma sha tara a matsayin gwamnan jihar gwamba Gwambawa, ɗiban fari ba a da mu ba an tashi da mu. Sannan na sadaukar da kaina a shaida masa duk wani yawo da za a yi na kamfen ɗinsa da ni za a yi. Malam Inuwa Haya. Na'am. ya ce ina da tuwa alkuma na ce gani ya ce daga yau daga rana mai kamar ta na baka ragamar matasa duk abin da suke bukata ka je ka aiwatar musu. Ai kai mana kai mana kai mana. Eh. Za ka iya halinka ne domin kai ka san matasa matasa sun kanka sako da loko da tuwa ka cancanta ta tura suka ce you deserve. Kai mai royal. Yanzu ya kamata ni ma a dana ne. Fara hawan nan. A'a na zai shiga. kaji ka nawa zai shiga abin alheri ne who is the leader waye jagora eh, gaskiya ne ne jagora na koshashen haka yake haka yake yau haka yake haka yake eh haka yake ba ta kace inna wa garkuwar buhari baba buhari na kane inna wa garkuwar buhari goje na kane inna wa garkuwar buhari inda gwamba ta kace inna wa garkuwar buhari biliri ta kace inna ko ta kace. Inna wakar